الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وانقذتنا وفرجت عنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافات كبرت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت برقتنا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا عاديتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمته أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رجيت ولك الحمد بعد غدا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وعلما نافعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم اللهم رب السماوات السبع ورب العد ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء خالق العبد والنوى هو منزل التوراة والإنجيل والفرقان نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر كل دابة أنت آخذ بنواسيها اللهم أنت الأول فليس قولك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت البادن فليس دونك شيء اكد عنا الدين وقننا من الفقر اللهم قد عنا الدين وقننا من الفقر اللهم اشفنا من كل داء وسقم اللهم أشفنا وأشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم أشفنا وأشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزيتنا وعذاب الآخرة وأخذنا في واجبنا ولا تكلنا إلى نفوسنا فيما أدرنا يا حي يا قيوم يا من لا تدره الذنوب ولا تنقصه المغفره اغفر لنا حولنا ما لا يدرنا واغفر لنا كل ذنب يا ذا الجلال والإكرام اللهم بارك في أولادنا ولا تدرهم وفي وارزقهم لداعتك وارزقنا برهم اللهم أجلنا ولا تنقصنا وعادنا ولا تهرمنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارد عنا يا رحمن اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد منا ننشي ci gaba a cikin wato suratul isra'i idan makamanci ba Allah da albarka sunayenka ka samu yi kyakkyawan ƙarshe kuma ka sa aljanna makoman mu in kiyama ta yi a muna suratul arahi aya ta hamsin da shidda ko suratul isra'i ba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 أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه كل عذاب ربك كان محظورا To bismillahir rahmanir rahim wa idza kana al-anbiya'u yatafawatuna idan annaba sun zama wani ya tsara wani ma wato wani su ya tsara wani ga abin da ke tsakanin su inda muqarana in an auna su to wani annabi ba ɗaya yake da wani ba filfadali ga daraja ma annahum muna duk da suke dukkan su tsararruna kullum dukkansu su la ya khalifu na amurallahi ba su saba ma'ubannin Allah wala ya asu na hu albatta gaba ɗaya ba su saba maki to fattafawutu fi gairi himmin babu aula in ga annabawa sun zama wato wani ya ɗara wani to ga abin da ya shahi wa'anda ba annabawa ba can ya hi cancanta wani ya ɗara wani faƙala kullum kafiri na kiriya makahirai wa udu alladhina za'amtum kukiri waɗannan da kuke cewa annaha alaha kuna cewa su allolina nan dole yi koma baya Allah kal mala'ika kaman masu bautar mala'iku wa Isa da masu bautar Isa alaihi salam wa Uzair da masu bautar Uzair fala yamlikuna kashfa durra ankum ba su iya mallaka ture muku cuta wala tahwilan kuma ba su iya mallaka karkatar da masiba daggare ku zuwa ga wasu ai ila ku zuwa ga wanin ku ba su iya karkatar da masiba zuwa ga wanin ku wayannan da kuka kira wato ba su iya kawo cuta ba su iya ture ta ulaika alladine yad'una wayannan da yad'unahu wayanda suke kira su aliha suna ce musu alloli yabtaguna wasilata ila rabbihim suna neman wasila zuwa ga ubangijinsu alqarabata suna neman kusanta zuwa ga ubangijinsu a ayyuhun, to wane ne cikin ya yi badalin min wawi abin nan yabtago ai abin nan ai yabtagiha yabtagiha allazi huwa aqrabu Wayan nan da sun kai zama kusa ga Allah da rahamar Allah wato su ma suna neman kusanta ga Allah misal mala'ika kamar mala'iku wa wa kaifa bi ghairihi to wayanda akusa su ma suna roƙon a gafarta musu a yi musu rahama to da balle wanda ba su ba balle wanda ba su ba misal baiti as-salihin misalin sauran salihai su ma ga Allah suka bida misalin sauran salihai Allah ne da uhu atba'u wanda mabiyansu ka kiransu suna ce musu shuraka abokan tarayya wa yadhunnuna bihim shafa'a suna da tun ceto gare su to su ma waɗanda aka neman ceton gare su su ma ceto suka daɗa ga Allah wa yarjuna rahmatahu suna kwaɗayin rahamar Allah wa yakhafuna azabahu suna tsoron azabar Allah ka hin kama wani su fa kaifa alaha to ya kuka kiran su kuna ce musu alloli wal ma'ana anna ha'ula'il ma'budin lalle waɗanga da ake bautawa mina mala'ika na mala'iku wal anbiya da annabawa aw salihin ko kuma waɗanda salihai da kuke bautawa mubtaqiruna ila Allah su ma duk mabukata na ga Allah saboda haka kowa da kowa wato mabukaci na ga Allah warajuna rahmatan kuma suna kwadayin rahmatan wa khaifuna azabahu kuma suna tsoron azaba ce wala yusluhuna lil uluhiyya da haka dace su zama abin bauta ba li'anna al ilaha yakunu ganiyan domin wanda du'a abin bauta to zai zama ganiyar mawadaci kuma wadata tabbatacciya zai zama ganiyar wato algina almutlaq wadata wadda a mutlaqa wadata wa aka raba khalqin lahi ila mai kusanta cikin halittun Allah wayanda suka yi kusanta zuwa ga Allah Yakabu! min azabin lahi suna tsoron azabar Allah wa kaifa takunu alhalu bi ghairi makusanta ma suna tsoron azabar Allah me kuka zato da wanda ba makusanci ba makusanta ma suna tsoron azabar Allah me kuka zato da wanda ba makusanci ba wala yajuzu an yi ubada aqrabu khalqillah bai halitta abauta ma mai kusanta cikin halittun Allah Allah zuwa ga Allah istiqlalan abauta mai shi kadai bai halitta au ishrakan ko a hada shi da Allah bai halitta li'annahu la ya'manu li nafsihi huwa domin shi da kai ne bai amince ma kai ne ba hatta ya zama na ashafa'atu da gairi balle har ya lamince ma wani cewa zai ke kai ko kai ne bai amince ma ba bai tabbatar da yana samun ceto ba ya za a ce ya ceci wani ba zai iya ba man lallari ya shi wa'in da hu illa bi ne ai ba wanda zai yi ceto na Allah sai da izinin Allah inna azaba rabbika kana mahbura lalle azaba ubangijinka ta zama abin tsoro haƙiƙan ta cancanta bai an yi hadaru mutane su tsoronta ai ya kafu kullu ahadi kowane guda ya ji tsoronta hatta rusula wal mala'ika hatta manzanni da mala'iku su ji tsoronta wa yatawajjahuna bi ibadatihim su kanta da ibadodinsu ila Allah zuwa ga Allah fama ajjaru ghayruhum makusanta Allah sun ji tsoron azabar Allah to babu abin da ya cancanta gairuhun waninsu an ya tawajjahu ilayhi so kanci Allah shi kadai kama ya tawajjahu ilayhi man yad'unahu wato su ya kamata su huskanci Allah kamar wada wa'annan da suke cewa aliha alloli min duni wa'anda ba Allah ba suna huskanta Allah to haka nan su ma mabiya ya kamata su wa hum ibadu yabtaguna ridahu su wa'annan da kuka gani ya kamata a bauta musu na annabawa da manzanni da mala'iku wa hum ibadu su ma bayina yabtaguna ridahu suna kwadayin suna bidayyar da Allah bin raja'i da kwadayi wal khawfi da tsoro wa huwa al iman al khalis wannan shine tatacce imani la'annahu natijatu al khawfi war raja dan shine natija ta tsoron da kuma kwadayi to wala ma zakara ta'ala annahu al malik lokacin da Allah ya ammata cewa shine mai mulki al munfarid bi tasarruf wanda yake banta da tasarrufi fi ibadi cikin bayi ne ta tajuzul ibadatu la ahadin don haka baya halitta ayi ibada ga wani illa lahu sai ga Allah to lokacin da ya faɗi wannan da sai ya gangaro da zikir tadbirihi da tun yadda yake tsara abubuwa fil khalqi cikin halittu ne faqala yace wa in min qaryatin wa in min qaryatin illa nahnu mulikuha qabla yawm al-qiyamati aw mu'adhibuha azaban shadida كان ذلك بالكتاب مسطورا وإن من قرية باب وتا القرية أريد أهلها وتباب وسمتنا القرية إلا نحن مهلك وافا فشد قوة القرية تاتم وهلك متانين لكي تنع القريون قبل يوم القيامة كاميرا نقيامة بالموت كاميرا نقيامة قوة سيامة aw mu'adibuha azaban shadida ko mu yi ma alƙaryon nan mu yi musu azaba mai tsanani bil qatli sun su a kashe wa gairi da waninsa kana zalika fil kitabi wannan ya kasance wannan hukunci ya kasance fil kitabi cikin littafin Allah Allahul Mahfuz mastura wato rubutu rubutacce Allah ya rubuta kowa zai mutu an rubuta haka nan cikin littafin Allah kowa sai ya mutu wa ma ana وما منعنا أن نرسل بالآية إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا Eh, wa min asbabi ihlakil umam cikin dalilan da ka sa Allah ya hallaka al'umma waɗanda sun ka gabata al'ummomin annabi nuhu annabi hudu annabi salihu annabi shu'aibu annabi musa da sauransu dalilan da suka sa aka hallaka mutanen waɗannan annabawa dalabuhum al'ayatu dayati min rabbihim min rusulihim neman da suka yi a kawo musu ayoyi daga manzanninsu fatan zilo alaihim sai ayat ta sauka fa a suna sai su saba mata wa suna alaiha sai a hallaka su saboda ita wa amma ummatu muhammadin amma al'umman muhammad fa a ahirar umami ita ce al'umma ta ƙarshe, lam yuridillahu an ha Allah bai so ya hallaka ta ala tilkal halati bisa ga wancan hali na tambaya ba wani zalika kala ta'ala saboda haka Allah ya ce da sun kai tambaya sai ya ki ba su ansa ya wa ma mana ana an nursila bil ayati babu dalilin da ya hana mu aiko da ayoyin da sun ka nema Allah allati ya katar hunaha ahlu makkah wa ghayruhu wanda mutanen makka ke nema da wani su illa an kazzaba bihar awwalu abinda yasa kawai ba mu ba su ayoyin da suka nema ba don mutanen harko sun nema mun ba su suka karyata lamma arsalnaha lokacin da muka aiko ta gare su fa halakanahu mun ka halaka su walau arsalnaha ila haula'i lakadabu biha su ma waɗanga da ma aiko musu ayoyin da sun karyata da ita da ko sun karyata da ita wasu haƙul ihlaka da sun cancanta da halaka su wa qad hakamna bi imhalihi kuma alhali Allah yace mu mun yi hukunci wato cewa za a jinkirta musu ba za a hallaka su ba da ya mai amurin Muhammadu sallallahu alaihi wasallam har sai al'amarin muhammadu ya kammala wato aiki ne sai ya cika sannan ya bar duniya wa a samudan na samudan na kata ayata mun ba samudawa aya tara kuma mubsira wato aya ayatan ta aya bayyananna bayyanatan wadi hata mai haske zalamu biha sun kai zalunci da ita ai kafaru biha wa ku sai aka halaka su to ka'ida ce ta Allah in mutane sun ka nemi abu in ya ba su basri ba to yana yin hushi, in su sun ka nema in ya ba su basri ba yana yin fushi kun gani mutane da yawa muka karanta a cikin alkur'ani nan wajen isar ƙaruna idan kuka samu tafsirai masu tsawo za ku ga abin mamaki ba shi ɗaya na yan nemi kuɗi ba ai da ɗaya a bashi kuma Allah ya bashi kuma ya ƙin wani an ya an ya kamata a yi da su an ka halaka shi in kuka diba za ku ga akwai wani wanda aka kawo ƙista ta wurin za ku gan shi talauci ya mai yawa ya dawo cikin masallaci ko yaushe masallaci ya ka zama aka yi mai tambaya mika damu ne ya faɗa aka yi masa addu'a ya yi kuɗi ai kun ga kuɗin suna son haka shi wuta yanzu haka to in kacce Allah ya baka abu in ya baka kai ko daure kai abin da za a yi da abin nan ko milki yanzu wanga da kuke gani in kacce Allah ya baka don ka yi gyara to in ya baka daure kai gyara gyaran bai da daɗi sai ka doka ka ganewa gyaran bai da daɗi sai ka to kaka gyari kaka ganewa yau Najeriya muke ba wai ka rika gwamnati ba ko cikin gidanka ka ce gyara za kai sai ka wahala cikin gidanka gidanka ba na wani ba inda kai adda iko ciki ka ce gyara za kai sai ka wahala ai da ku muka yi karatu a muna wancan ketare da ku mun yi karatu ai annabi sallallahu alaihi wasallam shi kai ne da ya zo gyaran gida ne kaka an kai da rigima ta kai rigima ba sai da Allah ya ce a kulli azwajika in kuntunna turidna alhayata ad-dunya azwa karshen ta ba yariya guda ba tsaye ta yi ba tace ita ta zabi rayuwar duniya in ba a ba ta kaza a bari ba tsaye ta tace ba ta gyaran ba tace duk matan da ka tawa gidan ga tambaya da zinari gol ga wayansu ko ina da hannuwansu ai ba su yi kyanta ba sannan a batta da waya saboda saboda hannuwa saboda tsohon babu wani abin nan aka yi aka yake zaɓi ta ce ta zaɓi rabuwa ba ita ta wadda muka karanta da ku abin nan ta so ta yi aure umar ya aiko mata an ka kiro ta ya ce wallahi yana ba ta kashi sai ta mutu ya ce matan manzo Allah ka ta yi aure ba manzo Allah ya aure ke ba kika ce yi aure ba ki auren kowa ta zanna cikin wahala to kun ga ai daga ƙarshe kun ga ba ita ce ta kaiwa da daji ta kawo garin madina ta sai suwa ba ba, magana jin daɗi ta kuce gaba ɗai ta yi kiwon awaki duk ba da kumun ka karanta shi ba to ko gidanka ka ce za ka gyara gyara wa alaƙa to amma duk da haka in ka ce za ka shiga da ɗan milki don ka yi gyara to ka sani in baka yi gyara ba akwai matsala tsakaninka da Allah kuma nan gaba za ka fuskanci wulaƙanci mai yawa saboda haka shi Allah baya son kai mai alƙawari ka saba wa minhum man ahadallah la ta atana min fadli lan nasaddaqan wa la nakunanna min as-salihin falamma atahum min fadlihi bakhlu bi wa to kun gani don abinda annan a hadisi ya zo cewa shi dan yayi bayani yace abu uku ya rantsuwa da Allah yace abu uku bai aika kowa da kai ne shi ka zuwa abu uku bai aika kowa da kai ne shiga zuwa daga cikinsu na biyu daga cikinsu ya ce ya yi alkawari duk mutumin da ya yi alkawarin zai wani abu na alheri ya fito ya waɗi ya ce wallahi sai ya hana mai alkawarin nan bai aika kowa shiga zuwa da kai ka hito ka waɗi ai wannan tafsiri da ake yi na yi alkawari kullum zan ba ku ya hamsin ka zai ya hamsin ba wani abu na ba ko kila in ka gane ta ƙasa ko daukar ta ba kai to ba ka cika alƙawarin na tun da ka faɗi ya ce hadan tsuwaye da Allah ya ce kowa bai aikawa da kai ne zai zo to ku lura da irin wannan da alƙawari ku nemi abin da ba ku da a yi muku kaza don ku yi kaza kai dai bari in ka samu kai bari in ka samu iwa da kaka iya babu alƙawari halan su ma yan siyasa da kuka jin mabiyan suna bakin su ba kawai da sun ga yanzu kai in ci zaɓe zan baka kana kai zan sai ma mota ka haba ainihin in ci zaɓe gida zan gina maka ibi ya ya abin nan ya ari ya yahi sai bai samu abin ya cika ba shi dan kamar ya cika sai kaga ana gina masu ba gina maka ba kuma kai an kawo alƙawari inda ba alƙawari ba ana gina masu to shi shedan na kai in ka sani ba ka ba ka zargin kowa ka san mutumin nan ko yana so ya cika alƙawarin nan bai da imanin da ya karin jayi shi da ya cika shi to duk irin waɗannan ku lura da su Allah ya ce mu ba mu aikowa da ayoyi wa ma nursil bil ayati illa tahawifan ba mu aikowa da ayoyi sai don mu tsoratar lil ibadi ga bayi bin zulil azabil musta'sil mu yi musu tsoratawa mu gare musu gargadi su ji tsoron azaba al musta'sil wanda ka tumbuke kowa da kowa fa in lam kafu idan ba su ji tsoron ba wa yu'minu ba su imani ba to nazara sai azaba ya sauko an tsoratar da su da ita idan ba su gyara ba sai ta sauko wa amma hadhihi al-umma amma wannan al'umma umma wa qad arsalna ilayha bil ayati haqiqa ma aiko masu da wasu ayoyi gairar makwatar ha da ba su nema ba wa hiya shine qur'ani takhawifan laha don tsoratarwa ga wannan al'umma. ana tsoratar da ita da alqur'ani bi azabil akhirah da azabal lahira fa inna aminna fa inna amra man isat ilayhim man ba wa inna wa inna amra man man astu ilayhim mu'aqato man man bu'istu ilayhim haqiqa al'amarin wanda muka aiko zuwa gare su wanda ni aiko zuwa gare su to al'amari ne mu'akharun an jinkirta shi ila yawmil qiyama har zuwa ranar kiyama wa ma zalika duk da haka nan wa in qulna laka inna rabbaka وإذ قلنا لك وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة بالقرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا واذكر واتوكا أنبتا إذ قلنا لك لوكة مكشي مك يا محمد صلى الله عليه وسلم إن ربك هابد الناس للي الله أمنجك ياكي ويغ متاكي ilma ga ilimi wa kudura da ƙarfi fa hum fi qabdati duka mutane cikin jin ƙatai suke fa ballikum don haka isan musu sako faɗi abin da aka aiko ka wala ta kaba ahadin kakka ji tsoron kowa wa huwa ya ati muka minun shi Allah da ya aiko ka zai kare ka daga sharrinsu wa man ta'adda minhu wanda ya ƙetare iyaka cikin su zuwa ga cuce ka fa inna fa innahu yuhlikuhu Allah zai halaka shi wa qad ahlaka sanadi da quraishin bi badar shugabannin quraishawa sun ɗauki mataki su halaka annabi ba su yi nasara ba aka je yakin badar Allah ya halaka su domin ya yi alkawarin kare annabi wa ahlaka amsalahum ya halaka ire-iren su fi mawaƙi a kafira a wurare daban-daban da yawa wa innahu wa'idun mustamirr to wannan fa alkawari na tabbatacce alaman yashara alaman yashtari'u ga duk man yashtari'u ga duk wanda yake taurin kai bi takadibi ayati ta'ala yayi taurin kai ya kare ta ayoyin Allah to wannan alƙawari yana nan tabbaci gare Allah zai halaka shi ila wa milkiyama har zuwa ranar kiyama wa ma ja'alna ru'ya ba mu sanya malikin nan ba Allah ce arena ka ayan wanda muka gwada maka shi wannan malikin da kai mun ka gwada maka shi bayyana lailatul isra'i daren isra'i a tasmiyatu ru'ya an ce mata ru'ya liwqu habil layli dan malikin a wato isra'i da daddare ta auku don haka aka ce mata ruaya amma da jiki ne ya tsayi kama wanda ya gabata farkon sura ya baku mance ba wa ya abin nan ta kasiha da sauran kammalata da saurin kammalata ka annaha manamun kudiba sai da an ka shiga kwana ya tafi baitin makadis da nan ya hau sama har ya taimaka magariyar tukewa ta a ta wajen shekara dubu abin da na dubu hudu duk cikin dana ne ya yi ta ya yi ayyukan da ya kai ta yi Ba wajen Allah ya dawo wajen annabi Musa har abin nan ana rage mai ana rage mai har ya gama wannan dukwa ya sauko ƙasa kuma ya taho da sahi makka Allah kun ga yayi kama da Ya yayi kama da mawaliki don haka an ka ambace shi abin nan mawaliki don da dare ta yi kuma abin yayi sirra a kuwa ka annahu manamu walai tabbi ru'ya manami amma ba maliki na na kwana ba da kai ne ya tafi illa abin da yasa ba don komi mun ka gwada maka wannan mun ka sanya wannan maliki naka ba illa fitnatan linnas sai don ya zama hitina ga mutane ahlu makka idh kadabu biha don kareta sun kai sun kace babu wanda ka iya zuwa baitul maqdis ya dawo dare guda balle har ya sai bisa ya dawo sun kace ba gaskiya na ba saboda shi mutum wato wani lokaci in ya ga abin da bai iya sai shiga a kowa bai iya shi kamar karatun da mun kai da kuna nawawi ya ce ya rantse da Allah sun ga ya ga malamin su malamin su da cikin gida in an ka tahi da makaranta da cikin gida ya ce a kamo mai jaki ne a daura mai sabbi zai na gona ya sauke qur'ani kamar a daura mai jaki sabbi yayi qira'a qur'ani nawawi ya ce kuma wallahi a mai kyau kamin a kama jaki cikin gida a daura mai tsiddi ya sauke ba na nawa za kai kai kamin ka sauke shi to kun ga wanda wannan ba sha'ani ne ba sai ci haba a wannan tatsuniya ce ƙwararri ya wasa ko idi kana saukewa kamin a daura mai jaki tsiddi to saboda ba sana'a yi ta ba shi ba waliyi na ba bai san sha'anin waliyai ba bai san wanda Allah ka taƙaita musu abubuwa su yi su da yawa ba, sai ya ga a bayyewa to iri ne ne su wasu mutanen makka da yake ba sha'anin suna ba sha'anin waliyan Allah ne manyan masoya asbiya wallahi manzon Allah ya yi tahiya irin wadda ba azatu kuma gashi ya dawo sai suka ce wannan ba gaskiya bane wartar da ba duhun min da ahli imani min musulmi na wasu musulmi masu rauni imani sun ga cewa ga karya kan ta yawa wanga addini ba na gaskiya na ba sai sun ka koma kafiri lamma akbarahum biha lokacin da ya ba su labari cewa da daddaren gaba an shiga kwana ya ce bai taimaka da kuma ya dawo yanzu gashi lokacin fitowa ta majalisa ya gashi ya haifu sai suka ce wallahi wa ƙarya malam in Allah ya riga ya ka ka gode mai kawai ka tsaya kawai ga abin da ya saka ka gode wata ɗaukaka in Allah ya maka ita babu wanda za ka yi kawo mutane bayanin su gani wata ɗaukaka babu wanda za a yi kawo mutane bayan da su gani kai dai abin da kawai za ka yi ka yi ma Allah godiya kuma ka kwatanta ka tsaya ga abin da ya umarce ka shi da ya maka ita shi ka sa su gani kai ba ka sa su gani Allah ya gafarta mana wa ma ja'alna shajaratul mar'una ba mu sanya la'ananne iccen nan ba fil qur'ani wani icce la'ananne cikin qur'ani wa hiya shajaratul zaqum iccen zaquni Allah ki tambata fi asali jahim wadda ka tsirwa cikin tsake wata jahim ja'anna ha na lahu aidan ita ma ban sa ta hitina ta zama hitina gare su idan kalu dan ce sun kai annaru tariqu shajar wuta da take kona yace fa tun bitu labari ya ba su ta cikin wuta akwai wani iccen zakomi shi yan wuta za su ci suka ce icce na yace icce na suka ce busasshe yana ko ɗaya yace hitowa ba ta hitowa ba ta kai wanda ga ce wallahi zuke ta ballata wallahi ba ka tiyara ba ice kai tuwa cikin wuta hankalin su na suka umarni da shi fa bi tumbitu wuta da ka kone ice ya za ta tsaro da shi fa na sabu Allah fa nasabu lillahi al sun ka jingina ma Allah kasawa an ta shajaratin fil nar ga halitta wuta ga halitta ice cikin wuta sun kace Allah kan bai iyawa wa huwa qadirun ala akthar minhu Allah yana da iko shi da wannan wa yuqawwihi abin da ke karwa wannan annan na'ama wato jimina ko kuma abinda eh, wani tsuntsu annama tartali'u aljamra tana haɗe garwashi wal hadid almuhama bin da ƙarhe wanda yayi zahi da wuta da haɗe shi kuma wala ya kowa bai kone ta ba wa anna samdala wani ƙwaro da ake ce masa samdala wa wa huwa hayawanun duna talabi dabba ce bata kai girman dila ba yastalizu bin nari yana jin dadi da wuta ya an ka haka wuta sai ya shige ciki yana jin dadi ba da ta aka gashe tsuntsaye ba to sai ya shige ciki ya ta irin abin nan da tsuntsaye kai suna bude kai kai suna jawo wuta suna lullubewa ba Allah ne ya yi shi ba wayan fusu biya sai shi zama na cikin wuta ma daji in an ka wuta shi bai hita wa yuttakhadhu min wabarihi manadid daga kohato ne a wabarihi daga gashi ne daga wabaru gashi ne aka yin wani kyalli shi kyallan nan na shahar zuwa fa iza wasakhat idan kyallan ta yi dauda ba ruwa aka samu ta wusa a dure hafin nari sai a kada ta cikin wuta shi kyallan da an kai da gashin as-samdalu idan da dauɗa sai a hasa wuta sai a kaɗa shi sai wuta ta ɗebe dauɗa shi ba ta kuna ce fa yazulul wasahu sai dauɗa ta bushe wa tabqa bi haliha sai kyallanta tabbata da halinta ba shi ba misali na yau wayi yu'malu salju minan nari yau ana yin kankara da wuta ku jibi sanyin kankara kuma da wuta na aka yinta ko da ruwan sanyi na aka yinta da wuta aka yinta duka ikon Allah ne in duk ba ku gane wa'ancan misalai ba kun gane na kankara wanda kuka sa ruwa ku sa wuta ta ku ta ku mai shi ta kankara ta koma kankara ku wuta ba ta narke ta ba to Allah babu abin da bai iya duk abin da kaga Allah bai yi ba bai tashi ba amma duk abin da ya tashi yana iya shi wal mal'una iccen nan la'anan ne al abinda aka ni da mal'una wanda aka zarga taqulu al-arab laraba na دعام li kulli da'amin darulin innahu mal'un duk wani abinci mai cutarwa laraba na ce mai la'anannen abinci inda yana cutarwa mai cutarwa ba wanda ya tutar da kai ba wasu abinci bai cutarwa amma wani yana cutar da wani to ba shi na suka ce mala ne ba wanda daga bada cutar da kowa ya kai to shi suka ce ma almal'un wa nukhawwifuhum biha muna tsoratar da su da wannan ayat ko kuma ita wannan wutar wa ma yaziduhum a wannan tsoro wa ma yaziduhum wannan tsoratarwa ta mu ba ta kara musu komai illa bayanan kabira sai ƙetare haddin shari'a kuma kabiran babba majawazatul lil haddi fi ƙetare haddin shari'a fa yasudduhum ash-shaytanu an al-imani biha shaytan yana danne su game da imani da wannan wutar da kuma iccen zakkumin nan da aka magana wato imani na Allah ne amma babu abin da Allah bai iyawa komi Allah yana iyawa ya Allah wanda ka iya halitta yake cikin wuta kuma ya girma da wannan kudura taka da wannan iko naka Allah ka kare mana imanin ka kare mana addinin mu kuma ka kara mana imani da lahiya ka sauƙaƙa mana azumin gana ramadana ka sauƙaƙa mana lalurorin ramadana ka sauƙaƙa mana ayyukan ramadana kuma ka gama mu da lailatul qadar da duk za ta taho tahowa ثم استدرد في ذكر قصه ادم مع الشيطان sannan ya shigo da ambaton ya shigo cikin ambaton kissa annabi adam da shi da shaytan allati bazaratul adawa wannan kissa ta su ita ta haifar da adawa bainal jinsaini tsakanin jinsi biyu jinsin mutum da na aljani hatta la yakadu bani adama ya khalisuna hatta adamu ba su kusa su tsira min makayid shaytani daga makircin shaytan ko yabluhuna balle su rabbanta har da ranar da mutum zai mutu sai shaytan ya tawo kusa gare da siffar masoya ne manyan masoya ne yana ce mai ka Allah ukuna kace Allah ukuna amma in Allah ya yi maka muwafaka sai ka ƙi yarda da magana ta ka kakkabe kowa rannan ka mai da al'amari ga Allah shi kadai to Allah ka kare mu daga makai da shaitan wa idh lil malaika wa idh lil malaika tasjudu li adam فسجدوا إلا إبليس قال آس اسجد لمن خلق بنا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لئن أخرتني إلى يوم القيامة لآتنكن ذريته إلا قليلا يا محمد يا من رحمة كما كأنبتا إذ قلنا للملائكة لو كشن مكشي وملائكو اسجدوا لآدم وقعي سجودا لآدم باين لجمدتا تاو قرقون سورة البقرة muka ce to bayan adamu yarin jaye su muka ce to ku gaishe shi abin nan mahaba kana sujudu to ya tawagga sujuda da daddewa da an kai ta ko burhani na ko azagoshi na ƙasa wayannawa ma'amuru na bin su mala'iku Allah ya ce ko dai menene Allah ne ya ce su yi to wala ya tari hukumar sujudi da gairihi hukuncin sujuda baina su ga wani wanda ba annabi adamu ba illa bi amrin min Allah baina su ce da umarnin Allah in Allah ya ce kai ma ai ma sujuda to in an kai ma ba ai laifi ba amma tunda bai ce ba wanda ya ce awa in an kai mai ba ai laifi ba kai in an kai ma an yi laifi don wani na ya ce ai ma kai babu wa ne muni afil islami an hana dukawa a gaida kowa cikin musulunci dan hodiyo ya ce wa in inhina'ir ra'asi manhiyun an duwa da an kaɗan dukar da kai ko kana gaida mutum gaiso wasu yawa ya gida ya gida ana haka da kai ko shi manhiyun an hana? ko shi an hana baya da kyau ka gaida kowa wada Allah ya ce ka gai sai ka samu lada in ka yi gaisuwa da an ka ce ka samu lada wa bihil cikin wannan kunga akwai makarana bainal mala'ikati wa shaytan tsakanin shaytanai da kuma shi na iblis da mala'iku to su mala'iku da aka ce su sujuda sajadu sun yi sujuda illa iblis sai iblis dan shi ba mala'ika bane kana min jinni fa fasaka ana amri rabbi amma aiki ya kawo shi shi ma'aikaci na ya zo aiki cikin mala'iku a sama ƙala shi kan ce ya yi banyi a asjudu liman halakata liman halakata dina zai yi sujuda ga wanda ka halitta dinan da ƙasa nasiba bi nazi alhafidi ai wato mimun ai ya zan yi sujuda liman halakata min dinin ga wanda ka halitta daga ƙasa ba zan yi sujuda ba ƙala ara aitaka yace ka bani labari arkabu wato anan abin nan taukidun lirhida abin nan lirhida ai ara'aitaka ka ban labari ai akhaduruni ku bani labari an hadha alladhi karramta alayya ga mutunan ga da ka karrama gare ni yaushe zaka karrama mutum kaina kuma na girme mai kuma na rige shi kuma na yi shi dadewa kuma ni akaza kuma ni akaza kuma ni akaza ka bashi girma kaina ku bani labari game da wannan mutune allazi karramta alayya wannan da ka karrama gare ni bil amri bis sujudi law kace wa imai sujuda limadha faddaltahu alayya dan kafifi ta shi ni wa ana khairun minhu ni na hishi kun shi mutum idan hasada ta yi mai yawa shi ka faɗin girma ne ba sai mutane sun faɗi ni ba aka kai baka sani ba ni ne shugaban malamai nake wa nan da kake gani na digiri na kaza eh to Allah ya yi banza da shi amai sai wata akwai a canje saboda haka shi ka faɗi da kai ne wanda Allah ya karrama ba shi ka faɗi ba mutane kawai kai mutumin nan babban malami nawa ku yi hattara da shi ba babba ne amma shi wanda Allah ya banza da shi shi ka faɗi in bai faɗi ba kowa bai faɗi to shi ɗan ya rasa wanda zai towa ya kabbara shi ba ku ganin shi na yara kai yi yanzu sun ka taho wajen wa'azi wanga yaro in ya hau ya kabbara wanga ya ce mai kirari mai kaza mai kaza mai kaza mai kaza ya hau ka tashi ya ce yanzu mai kaza mai kaza shi zai hau min mai ni zan ji da ko kuma shi da ya hau sai ya ce kamar wadawa ne ya faɗa mai kaza mai kaza wanga ya girmama wanga wagin wanga ya girmama wanga su ɗaya ka girmama kansu Allah bai girmama masu ba su ɗaya ka girmama kansu saboda haka ininna ihima amma mutumin da Allah ya girmama ba sai ya haɗi ba mutane ka haɗi shi Allah in ya ɗaukaka ka wato in ya yarda da kai sai mutane duk su yarda da kai ma yi laka lakar ƙabulu fil ard saboda haka shi ya ce ana khairu min kai ni wa nahi annabi adam ni ya dalilin ya sa kace an yi shi sai an sa ta bace mai yace khalaqata li min narin ka hadisan da wuta wata ku kowa shiga tana kone shi wa khalaqata wa min dinin shi ko ka halice da kasa kowa hau kasa shi zanna lahiya lau babu wata cuta da za ta same shi kun ga an sa ya so ba sowa bai sa hanya ba ya kana gama wuta da ƙasa yanzu duk ba bisa ƙasa muke ba duk ba da rayuwar mu ba kai kana iya zama bisa wuta minti biyar ka rasu kun ga ake ƙasa ta wuta ita da aka rayuwa cikinta wuta ko ba a rayuwa cikinta yace kuma la'in akartani ila mil qiyamah wallahi Allah in ka jinkirta min ruwa ranar kiyama baka kashe ni ba la kan na ta sai na buke duk zuriya ta sai na halaka kowa bil igwa'i ta shishi ta su ga abin da suke yi wanda zai halaka su illa qalilan minhum sai yan kadan daga cikin su man asamtahu cikin wanda ka tsari fa hada mahallu shahidi fil qissa wannan shine mahallu shahidi ga wannan qissa cewa zai halaka kowa shi shedan sai wanda Allah ya tsari to duk mutumin da Allah ya tsari shedan bai ya bashe shi kun san cikin cikin ma ga sura zai faɗi nan gaba abin nan a'a cikin waccan sura da ta wuce na hali ya faɗi yace abin nan yace zan hallaka jama'aka innahu laysa lahu sultanu ala alladhina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun inna ma sultanuhu ala alladhina yatawakkalun wal ladina hum bihi mushrikun saboda haka kun ga akwai ya sani akwai waɗanda bai iya tsirarwa ko kuma waɗanda bai iya hallaka su duwa dai bai iya hallaka su to jama'a ga Allah aka dogara ku riƙe Allah hadisi ya zo cewa dole abubuwa goma in kai guda tara ba a karba sai sun zama goma amma wani zamani zai zo cikin goma in kai guda ana mai gudan ma shi a wani mai gudan to jama'a kun ga Allah shi yayi mu shi yayi zamani kuma ya lura da duk yadda ya tsara abubuwa abinda mutanen da ba na kwarai ba kwarai kwarai haka dori ana kai lokacin da su an na kwarai don babu waɗanda sun kahi su to ku rika abin ya umarce ku gurgudun iko ku yi ta ibada Allah zai kare mu daga sharri shi ne in ba haka nan ba abubuwan hitinar da sun yawa cikin gari babu kwanciyar hankali daji babu kwanciyar hankali birni da ƙauye cikin tsoro ake cikin gida da garka cikin tsoro ake kuna ganin a muna an da matsala a in kai yana haka a wasu manyan wurare wani yana gaya min cewa eh, in sun shiga gida ba su zama halu da daddare ba a zama halu falon kafa ka kulle gida ya ji wallah ba a zama halu in dai daddare na don mutum gudun ya kai a halaka shi sai dai cikin daki ya kulle ya kulle gida ya kulle falo ya kulle daki don haka ba mu ɗaya na adda matsala ba ba mu ɗaya na adda ya tuna musu ko ina akwai ta ya tuna ta gane ƙasa to wanda duk ya rika Allah Allah zai kare shi jama'a ku rika Allah kamar da ya kamata ku bauta mai azumi na darasin darasinmu da ya gabata azumi na in kai sujuda guda an baka lada dubu ɗaya da ɗari biyar saboda wahalar da aga azumi kuma ka yi ibada kan lizinci ibada ciki su juda guda lada dubu ɗaya da ɗari biyar aka baka haka hadisin ya zo to jama'a ku yawaita ibada ku gwada ma Allah abin da ya umarce ku don shi ba ku abin da kuka so ko Allah zai taimaka mana hicintunnu su gushe abubuwan tsoro su gushe a daina zalunci a daina ce amana da ƙarya da minahici kowa za a samu a samu saukin abubuwa fitintunnun ga na najeriya sun yi yawa Damuwa ga ta najeriya ta yi yawa cikin gari ma 'yan kasuwa jama'a kuɗi zuwa da suka tsala makaya kaya kuɗi babu abin da ya karu illa dai azumi na ya taho shi ɗaya na to bari a ƙara ida wanda a yi kusa rasuwa a isai in ba da Allah ya mana alƙawari cewa cikin azumi ana ƙara arzikin mutum da arzikin da aka bashi kamar azumi ba ai da wahala ta ce muna saboda albarkar sunayenka Allah da mu da ƴan kasuwanmu ka fahimtar da mu abin da ya kamata da mu da ƴan kasuwanmu ka fahimtar da mu abin da ya kamata kuma ka dawo da mu ga hanyar ka wadda kaka so kana yarda da ita qala ta'ala idhhab wa man tabi'aka minhum قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا قال تعالى له سي الله يتي مشي دان ناجي دان ياتي زي هلك ذريا آدم بند يان كدا الله يتي مي اذهب تهي منظر an jinkirta ma وقت waqatin nafkatil ula zuwa lokacin busa wa man aka minhum duk wanda ya bi ka cikin ɗaya adamu fa inna jahannama jaza'ukum da kai da su anta wa hum da kai da su sakamakon ku jahannama jaza'an maghura sakamako kamalalle wafiran kamilan wato kamalalle ka tayi wasar jizman sadata wasar jizman sadata minhum bi sautika wa ajlib alayhim bi khaylika wa rajlika وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا واتبذل شيئا تهيك سستوشي استخفف تهيك سستوشي من استدعات منه وانك سامحيكم سستوشي واتكنسو بصوتك بصوتك ai bigina دواقوك da bid'a aika bilgina'i da waƙoƙinka wato kiran ka da kake yi da waƙoƙinka wal mazamiri da kayan kiɗe ne wa kullu da'in ila al-ma'asiya don mai kira zuwa ga sabo shi ma shedan kun ga hanyar shedan wanda ya bi yana batar da mutane da ita akwai kayan ki dake da wake-wake. suna yake umani da su yana batar da mutane za ku ga matasa har da yanzu yan ka shiga ƙauyuka wai kaga yarinya ya karama in dai su suna fara da mata suna fara da aure sun yara na kanana kaga kowace yarinya da waya kiɗi dai ta kasha babu abin da ta kasha sai kiɗi kun ga kamar shedan ya yi nasara wani bangare. Allah ya ce to ta yi ka sassauce wayanda ka ga dama da sauta da da abin nan ka na waka da kiɗe-kiɗe wa abin nan wa ajlib alaihim kuma ka jawo gare su ai sheikh alaihim ka daga miya ka jawo su bi khailika da rundunoninka masu tahiya masu tahiya sama sama abin hawa duki ko abin hawa wa rijlika da masu tahiya da su ai arrikabu wal mushati masu hawa da masu tahiya ƙasa filma a ci durundunoninka na share sharikun fil amwali ta hika yi tarayya da mutanen ka ga sha'anin dukiya al muharrama ta haram kar riba ka sa su su yi riba wal gasabi da kwace mai kwace shi dan kwace na amma mai riba zunubin su guda da dan kwace shi mai riba zunubin su guda da dan kwace amma shi mai riba da yaudara yake amfaninka yake unhwani da yaudara yake unhwani ya kware ka ya ci amanarka shi ko dan kwace da ƙarfi yaka kwace maka ya gwada maka ƙarfi ya kwace to tahi kai unhwani da waɗannan mutanen naka wal auladi min zina kai unhwani da iya na zina kai unhwani da ɗiyan zina ɗiyan zina ana samun waɗanda Allah ka wa amma dai da yawan su suna taimakawa ga asilinsu wato asalin ɓarnan nan amma akwai na ƙwarai wa'anda duk sun ka shirye-shirye yuna duk wanda ya shirye-shirye yuna don laihin da uwa ta yi ta samo shi bai shahwai ba ba da shi an ka sai an karo shi ba shi dai Allah ya yi shi bai san wanda an kai an ka samu ba sai da baya to wa idhum al mawaid al batila kai musu alƙawura na qayya kai shedan kashe atil aliya kace ce musu allolin su tana ceto ita kalin ala a karamatul abai ka gaya musu kasu yi ibada su dogara ga karama babanninsu aini babana wani na ya yi jihadi kaza ya yi aiki na alheri kaza amma shi bai yi komi na alheri ba amma ya jingina ga aikin ne shi dan shi ya musu wannan gadar wata akhirat tauba ka jinkirta ka sa musu jinkirin tuba dole al'amali don su yi burin ba su yi dogon buri suna cewa ai za mu daɗe ai ai yanzu in ni gama gina gidana a kaga sai in yi aure in ni yi aure kaga sai in sai mota in ni sai mota kaga sai in taimaka in ni haka dai ta musu wannan wuri shedan ita tsara musu eh, ai ai sai lissayi ai ba dole ne sai kaya wa'annan gurace gurace ba dole sai ka kai gari su ba mutum nawa yayi niyyar in ya gama gida na ya koma ciki ya taimaka ya gama gida ana shirye-shiryen komawa ya mutu mutum nawa ya yi wannan mutum nawa ya arziki na bai gama ba ya mutu sha'anin aure ko mutum nawa na an ka daura ma aure an ka daura aure ne ya shiga mota ya taya daura aure ne an ka dawa bisa hanya mota ta faɗi da shi ya mutu kamin a kawo amarya mutum nawa irin wannan ya faru gare su saboda haka gorace goracen shedan na yan wani da damarka duk abin da kaka iya kakkace sai gobe abin da duk kaka iya na ibada yau ya eh, abin ka yau ya yi gobe ba da kai za a wayo gari gobe wa ma ya ido wato wa ma ya ido wa mashaidanu shedan bai musu alƙawarin komi bi zalika da wannan illa gururan badilan sai rude ruɗe na ƙarya kawai duk abin da yake musu alƙawari ai babu tabbas gare shi inna ibadi inna ibadi la salaka alayhim sultan wa kaza bi rabbika wakila inna ibadi almu'minina lalle bayina mu'mine laysa laka alayhim sultan baka da hujja kansu ay tasalludin wa quwwa baka da tasalludi da ƙarfi a kansu wa kafa bi rabbika wakila Allah ka ya isa ya zama mai kiyayewa hafi da Allah min zai kare su da gare ka kun ga shedan ya alƙawarin bata kowa Allah yake a bayyana kamar wanda shi ma shedan ne ya faɗa wa nuri illa ibadaka minhumul mukhlasin Allah ka sa mu cikin ibadakal mukhlasin Allah ka sa mu cikin ibadakal mukhlasin amin ka sa mu cikin bayinka na kware allazi na laisa li shaytani lahu alaihin sultan da albarka sunayenka da sifofin ka madaukaka rabbukum allazi yuzdi lakum rabbukum allazi yuzdi lakum al-fulka bil li tabtaghu min إنه كان بكم رحيما ربكم الذي يرجي wanda ka gudanar da jirgi وانك بدانا تجريجي غريق وينكم ruwa. ينا تاغ جريجي جريجي نا تاغ روا في البحر cikin gulbi jirgi yana tsaga ruwa cikin gulbi ku ketare da tabta gomin fadali don ku nema falala daga cikin fadali ta'ala falalar Allah madaukin sarki bi tijara da kasuwanci ai kuna gani ko ƙananan gulaben mu kuna ganin wa da aka hawan su da jirgi wani lokaci sai ku ji an samu matsala wani lokaci kuma sai a tsere lahiya Inna shi Allah kana bikon rahima ya zama mai tausayi gare ku fi tafsira halakun da ya hore muku jirgi don bukatar ku wai za mu ad mudurru وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا وإذا مسكم الدر cikin jirgin nan وإذا مسكم الدر idan masiba ta Shaye ku shidda tsanani wato kama an kai iska jirgi na batun nocewa fil bahri cikin kun ka ji tsoro khawfal garaki don tsoron nocewa don lamanta dauna duwayen da kuke kira kuna bauta musu sai su bace muku shi yasa da wani ya tambayi Ja'far Sadiqi cewa kaka zai yi in gane Allah na wanda ya halicce ni Ya ce ka taba shiga gulbi ka taba shiga jirgi ka shiga gulbi ce na taba shiga Ya ce da iska bugu wani na kai tunani ya tsirar da ku shi ɗaya kai cirar da ku wurin nan yi shiru ce to kowane na kai tunani shi a Allah dan da mutum ya shiga gulbi cewa ya kai da kowa in ya gama musiba bai tunawa da kowa da kun ka sani cikin mutane to da kaga irin wannan to wannan da ka yanki ka koma gare shi dai to shi ake ce ma Allah to kadai tashi da ibada dalla man tad'una illa iyyahu ta'ala wa innakum tad'una wahdahu za ku ta kira da shi kadai annakum bi shiddatin don kuna cikin tsanani la yakashifa illa huwa ba mai kuren yayi ta sai shi al'ada mutum kenan ko wace irin matsala ta taso ga kasa sai ka ga da maza da mata da yare da manya kowa na ce ayi addu'a a addu'a amma falamma najjakum lokacin da ya tsira da ku mina garaki daga nuciya wa ausalakum ila bari ya kai ku tudu a aratu sai ku kauda kai an tauhidi ga tauhidi wa kana al-insanu kafura mutun ya zama yawan kafirci jahudan linna'am mai yawan musallama shi yasa kun ga ya an ce arfa kuka jin hadisi sun ce Allah ya ce ya dibi mutanen arfa ya ce ya gafarta mu duk wanda a arfa don rannan kowa ya mai da alamari gare shi ba mai tuna kowa kowa Allah ya ka tunani in ya je arfa to wannan ɗan imanin da an ka samu wannan lokaci sai ga wata mu kowa wannan lokaci ya an ka dawo an ka wale-wale, kuma an ka koma a saka mu kowa da abin da yi. shi Allah duk sadda ka dawo gari ya karbe ka duk sadda ka dawo gari ya karbe ka suna cikin ruwa da sun ka gahi tana ta kai ko ina sun ka dawo gari ya ce ya asa a kai su tudu afa amintum أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاسبا أو يرسل عليكم حاسبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا to afa amintun ko amince an ya kasifa an ya kasifa bikun bari Allah ya shahi jihan tudu da ku al'adda kana kuna bisa ƙasa a shahi ƙasa da kuka ƙaruna kamar wanda an kawo ƙaruna ai attajirin nan ƙaruna kun ga shahi ƙasa an kai da shi ayu rasila alaikum hasiba ko ko ko amince ya aiko muku duwatsu yarmi kun bil hasaba yana jiwa ku da duwatsu ka kawo lutsin kamar wanda an ka mutanen lutsi sun ta jidu lakon wakila sannan ba ku samun wakili mai kare ku hafizan minhu amma amintu amamentum an yu'idakum fihi taratan ukra fayursil alaykum qasiban min ar-rih fayughriqakum فيضربكم بما كفرتم ثم لا تجد لكم علينا به تبيعا أما أمنتم شكوكو كو أمنتي أن يعيدكم به واتي mai sheku cikin gulbin nan ko amince ba zai mai sheku cikin gulbin nan ba ya kun shigo cikin gulbi kun gama ci ba kun dawo ga Allah Allah ya ba ku mahita kuma kun taka tudu kun koma kafirce mai shin kun amince ba zai dawo da ku gulbin nan ba wata rana taratan ukhra wata rana ya koma biyowa da ku ciki wa yursila alaikum qasifan min nadi ya aiko muku iska mai tsanani fiye da wancan na shekaran jiya Allah bai son reni fa ya aiko muku rihan shadida iska mai tsanani la tamurru bi shay'in illa illa qasafatu iskan da ba ta biyowa ga wani abu ce ta lankwashe shi wato kassiru abin da abin da nan duk falakinku ko ina bukokinsu abin nan katakayyanku falaki wato abin nan katakayyan nan da abin nan abin nan tabo wanda aka yi jirgi da shi tabi duk tabunan nan ta ƙaƙƙalli cikin ruwa idan ta kalle su ku fayu gurika kun sai ya noce ku bi ma farko, saboda kafircin da kuka yi aji kufurikum don kafircin ku shin kuwa amince ba zai dawo da ku ruwa ba wata rana ku biyo ya ku kakkalle abin nan katakayen jirgin nan sun malata jiru lakon alaina bi tabi'a sannan ba ku samu mai biyo mai biyo masibon mu ya kama ku taimako ai nasirin ba ku samu mai taimako wata bi an yi ɗalibu na ba ku da wani mabiyi wanda zai zo inda muke yoyi na ya neme mu haƙƙi bi ma Allah bikon ga abin muka aika muku ba ko amince ba ko amince ba to ku daina saba ba. Allah yana da iko yana yin abin da ya ga dama saboda haka ku kada tashi da ibada shi kadai subhanahu wata'ala wa biya muqaranatun baina ibadati Allah wa ibadati shaytan cikin wannan akwai muqarana tsakanin ibadar Allah da ibadar shaytan bautar Allah ita aka tsira da ita bautar shaidan kuma ita aka halaka da ita da albarka sunayenka da sifofinka maɗaukaka Allah ka taimake mu ka gafarta mana ka ƙara mana imani da tsoronka ka ƙara mana ibada kada ikhlasi ka raba mu da sabonka da sha'awa ce ka tausaya mana Allah ka zaunar da ƙasar malahiya ka tausaya mana Allah ka zaunar da jihar malahiya da albarka sunayenka abinda duk yasa ka jarrabe mu da abin da ka jarrabe mun roke ka Allah ka sanar da mu shi ka ba mu yi ko gyarawa kuma ka gafarta mana ka shirya mu ga abin da aka yi ka ba mutane saukin rayuwa don albarka sunayenka Allah ka taimaka mana shi kenan sai mu yawa annabi masalati sallallahu alaihi wasallam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 بك ننزل هوائجنا أنت عالم بها بقدها biya baka daya ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana gangancinmu da kuskurenmu Allah ka gafarta mana ɓarnanmu da jahilcinmu Allah ka gafarta mana sirrinmu da bayyananmu Allah ka gafarta mana harkonmu da ƙarshenmu Allah ka gafarta mana dukkan zunubanmu ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka ƙara mana imani ya Allah ka ƙara mana tsoronka ya Allah ka ƙara mana ibadarka ya Allah ka ƙara mana ikhlasi ya Allah ka raba mu da sabonka da sha'awa ce ya Allah ka raba mu da sabonka da sha'awa ce Allah ka ƙara mana imani da lahiya Allah ka ƙara mana imani da lahiya Allah ka sauƙaƙa mana azumin Ramadana Allah ka sauƙaƙa mana azumin Ramadana Allah ka sauƙaƙa mana azumin Ramadana Allah ka sauƙaƙa mana ayyukan Ramadana Allah ka sauƙaƙa mana ayyukan Ramadana Allah ka sauƙaƙa mana ayyukan Ramadana lalurorin Ramadana Allah ka sauƙaƙa mana su Allah ka sauƙaƙa mana lalurorin Ramadana Allah ka tosaya mana Allah ka gusar da tsoro Allah ka gusar da hirgita Allah ka gusar da hikina Allah ka gusar da tashin hankali ka gusar da ciya da talauci da rashin abinci ka gusar da ciruta kowace iri Allah ka tausaya mana ka zaunar da mu lahiya Allah ka tausaya mana ka zaunar da mu lahiya Allah ka kare mu Allah ka kiyaye mu ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu Allah ka gafarta mana ka gafarta ma uwayenmu Allah ka gafarta ma uwayenmu Allah ka gafarta ma uwayenmu ka gafarta ma uwayensu ka gafarta ma uwayensu da kakanninsu da yannai da kannai da ɗaya da iyali da zuriyar uwayenmu mu duka Allah ka gafarta mana Allah ka kara mana imani da lahiya ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ka gafarta ma iyalanmu iyalinmu su Allah ka gafarta kansu ne yin sa Allah da su ya ka wanda Allah ka fa lahi gaba musu fatawa da kanin gaba musu da kan ya Allah bai asma'i kalo suna ka shirya mana diya da zuriya wadanga da ka ba mu da waɗanda za ka ba mu ya Allah shirya mana su ya Allah ka shirya mana su ya Allah ka kare mana su ya Allah ka kare mana su ya Allah ka kiyaye mana su kamar da hankalinsu ga karatu da ibadarka Allah ka bude kwakwalwa kwakwalwarsu ka sa musu basira da ganewa Allah ka bude kwakwalwarsu ka sa musu ganewa da kajiya kai manyan malaman musulmi da su masu tsoronka manyan gabanin musulunci da su masu tsoronka manyan mawadatan musulunci da su masu tsoronka Allah ka warkar da kwakwalwarsu Allah ka warkar da ƙwaƙwarwarsu, Allah ka warkar da kunnuwansu, Allah ka warkar da makoshinsu, Allah ka warkar da cikannansu, ka warkar da ƙirazansu, ka warkar da ƙawahunsu, ka warkar da su daga ciruta kowace iri, Allah ka sa musu albarka, da sunan man ba ka riƙo, Allah ka riƙa mana su, biya da iyali da zuriya ga sunan man ba ka riƙo, Allah ka riƙa mana su, Allah ga sunan man ba ka wako Allah ka hake mana su. Allah ga sunan mun baka tsaro Allah ka tsare mana su ga sunan mun ka ajiya Allah ka aje mana su Allah ka sa musu albarka da mu da su Allah ka kare mu daga sharrin maza da sharrin mata ka kare mu daga sharrin mutane da aljanu da sauran halittunka da mu da su Allah ka kare mu Allah ka kare mu daga sharrin duk wani mai shiri ka kare mu daga sharrin duk wani mai shiri ka kare mu daga cutar duk wani mai cuta ka kare mu daga makircin duk wani makiri ka kare mu daga minahicin duk wani aiki ka kare mu daga kwalle-kwallen masu kwalle-kwallen shiri ka taimaka mana kan mu kwalla ma kowa shiri kuma kada mai niyyar kwallawa masu kwalla mana da masu niyyar kwallawa shiga tsakanin mu da su ya Allah ka kare mu ya Allah kwabba mu tsoro Allah ka ba su tsoro ya Allah kwabba mu tsoro Allah ka ba su tsoro ya Allah kwabba mu tsoro Allah ka ba su tsoro ya Allah ko hirgita mu! Allah ka hirgita su ya Allah duk wanda addani ya so walakanta mu! Allah ka walakanta su ya Allah ko gina mana rami don mu fada ka kada su ciki Allah ka gafarta mana Allah ka zaunar da Najeriya lahiya Allah ka gusar da hitina Allah ka gusar da tashin hankali Allah ka gusar da tsoro Allah ka zaunar da Najeriya lahiya Allah ka zaunar da Najeriya lahiya tana wadda muka jiya da wadda ba muka jiya ba Allah ka gusar da ita wadda muka gani da wadda ba gani ba Allah ka gusar da ita wadda muka sani da wadda ba mu sani ba Allah ka gusar da ita Allah ka zaunar da arewa lahiya Allah ka zaunar da arewa lahiya Allah ka zaunar da arewa lahiya Allah ka zaunar da jihar mu lahiya Allah ka zaunar da jihar mu lahiya Allah ka zaunar da jihar mu lahiya jihar mu Allah ka ƙara mata lahiya da zaman lahiya da kwanciya hankali da natsuwa da ilimi da arziki da ci gaba mai amfani saboda albarka sunayenka Allah ka gusar da tsoro Allah ka gusar da hirgita Allah ka gusar da hitina ka gusar da tashin hankali Allah ka ansa mana addu'o'in ya Allah ka amintar da hanyoyinmu. ya Allah ka amintar da biranenmu. ya Allah ka amintar da biranenmu. ya Allah ka amintar da ƙauyukanmu. ya Allah ka amintar da ƙauyukanmu. ya Allah ka kare mu ka kare gidajenmu ya Allah ka kare mu ka kare gidajenmu ya Allah ka kare mu ka kare gidajenmu ka kare diya ka kare iyali ka kare zuriya ya Allah Allah ka kare mu kare masallatayen ka kare maka kare makarantun nan wuraren zaman mu ka kare mu wuraren ayyukan mu ka kare mu wuraren sana'o'in mu ka kare mu wuraren tahiyoyin mu ka kare mu ya Allah inda duk muka yi ta kai mana arzikin tahiya lahiya kai mana arzikin dawowa lahiya ka kare mu

Thank you.